wannan shine kasan na 176 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi babu adabi qada'il haja babin da ke bayani dangane da ladubban biyan bukata wannan babi yana daga cikin jerin giyan babubbukan kitabu tahara a inda malam zai bayyana mana ɗaya daga cikin ɗabi'u da halayyar da allah maɗaukin sarki ya gini ɗan adam a kanta sannan allah maɗaukin sarki ya ɗaɗɗora shari'o'i da dokoki a kan ɗan adam dangane da wannan hali da kuma waɗannan ɗabi'un cewa ga yadda ya kamata ya yi su ga yanayin yadda gaban shi ya kamata su zamo sanda yake gudanar da waɗannan halaye da kuma ɗabi'u ga kuma addu'o'i da zikirori wanda ya kamata ya yi sannan akwai abubuwan da aka umarce shi da cewa lallai ya nisance su kada ya kuskura ya aiwatar da su a san da yake gudanar da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u na qada'ul haja babu ɗan adam ɗin da allah maɗaukin sarki ya halitta a duniyan nan wanda bai da wannan ɗabi'a ko dai tsugunan ba haya ko tsugunan fitsari ko abin da ya shafi tusa da dai sauransu to duk waɗannan suna da ladabbansu suna da ƙa'idojinsu suna da matakansu hatta inda mutum zai je ya tsuguna ya ba haya ko ya fi fitsari sai an gaya mai ɗabi'an wurin shin waje ne mai tsandauri ko kuwa waje ne wanda iska ke kaɗawa shin inda inuwar mutane take ne ko kuwa gefen rafi ne hanyar da suke bi ne ko ko cikin ruwan da al'umma suke ɗiba saboda bukatunsu na yau da kullun ne shin mutum bi idan suka je za su tsuguna wajen biyan bukatansu ya halatta su zauna suna jiyo sautin juna ko kuwa suna fuskantar juna ko kuwa suna maganganu ma da juna duk waɗannan abubuwa ne wanda ya zama wajibi ya zama lallai al'umma su yi ƙoƙari su kula sannan inda lokaci da izinin allah za mu yi magana dangane da ɗabi'ar wasu daga cikin mutane wanda suna ban ɗaki kuma suna magana da na waje wanda ba gaira ba dalilin da zai jawo wannan maganar sannan menene hukuncin mutumin yana ban ɗaki sai a kira shi a waya zai iya ansawa shin idan zai iya ansawa zai faɗi cewa ina bayi shin ya faɗi ya bayi ya yi laifi ga abin da annabi ya ce inna allaha yamkutu ala zalika da abubuwan da suke kama da wannan kinan duk wanda ya ji waɗannan bayanan ya san cewa lallai al'amarin biyan bukata al'amari ne wanda yake da shari'o'i da dokoki da ka'idoji da matakai wanda shari'ar musulunci ta ɗaura kuma ta yi umarni da cewa dukkanin wani mai imani ya ƙoƙari ya san su kuma ya aiwatar da su a aikace allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to kafin shiga ga dangaren cikin hadisai da malin ya tattara mana a wannan ɓangare to akwai 'yan ƙaramar shimfiɗa da sharan fage a inda malin yake cewa yu'allimu islamu abina'ahu makarimal ahlak haƙiƙa musulunci yana sanar da mabiyan shi tawagan shi al'umman da suka rungumi wannan aƙida suka rungumi wannan addini kyawawan ɗabi'u zuha anin najasat da kuma nisantan abubuwan da suke najasa ne duk wani abin da yake najasa ko ƙazanta ko abin ƙyama to in addinin musulunci kake sai ka nisanci wannan ku ji ce ma annabi kawai aka yi ana jin warin magafir a bakin shi abin da yake son sha na zuman da zainab ke bashi ya ce to daga yau ya sa dokan ta ɓaci ba zai ƙara sha ba magafir aka ce an ji to ina ga ce an ji bakin shi dama yana wari na ɗabi'a wannan ma ba zai yiwu ba shi sa sabai suka ce ana gane annabi ya bore idan aka biyo aka ji ƙanshin turaren shi akan hanya shi yasa sanda ya rasu abubakar ya sumbanci goshin shi jawabin farko da abubakar ya fara shine tsibta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake yi kana raye da kuma bayan mutuwarka to waɗannan tattaruwan hadisan da kuma fitra salima yana sa ɗan adam ya kyamaci najasa ya ƙyamaci abin ƙyama. ya kyamaci kowace irin ƙazanta duk inda lafiyayyen mutum mai hankali wanda ya san ya kamata sai ya nisanci waɗannan abubuwa sau da basi kama da shi ba jama'a muna gano wannan da kyau ku to ballantana ɗan adam ɗin kuma ya zama musulmi allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce watanzihi ma yastahiqqu ta'zim an tina an zalika sannan da tsarkake ko nisantan abin da ya cancanta kuma ya kamata a girmama daga cikin waɗannan abubuwan kakka sake ka shiga ban ɗaki da alkur'ani ko da sautin da ke furta alkur'ani ko da wata takarda da ke rubuce da alkur'ani ko hadisan manzan allah ko kuma wani abu na ilimin addini duk wani abin da ke da alfarma addini wajibi ne a matsayinka na musulmi addinin musuluncin yana hana ka yin waɗannan abubuwan wa mimma arshada ilaihi haza dinil hanif kaifiyati qada ilhaja mala ya ce yana daga cikin abin da wannan addini mai daraja ya shiryar da mabiyan shi cewa su tsare su kula da shi shine yadda ya kamata su biya bukatunsu wal amakinul lati taqdi fiha da kuma inda za a tsugunan da za a biya bukatan a ina kawai za ka je gonan mutum ne yana tsarin ruwa ya sauka zai je zai noma kawai ka tsuguna ka je ka mai kashi a gonan shi in yi allah ya isa tsammanin kake wannan allah ya isar ba za ta kama ka ba ba mahallin shi ba ne da izinin shi ne ka je ka yi gona wurin kashi ne jama'a kuna gane wannan da kyau ku to yanzu kenan kaga duk mutumin da ya san ya kamata ya san tsari yau da za a ce gashi an yi bayi to bai halatta ka je ka tsuguna a gefe a kasa kai kashi ba in ko kai to lalle kai musulmi ne amma jabu so da musulunci ya gaya maka a makin yau sai aka ce maka ga inda kada yake ba haya sai ka zo ka ga wani sakare ba ƙauye ya damalmala shi da kashi abin da ya kamata je ka nemo ruwa ka wanki mun gano wannan da kyau ku sai ya zama zamanto ba za ka iya ba kuma kana kyama da kyankyanin abin da ya farin shawara je ka wani wurin amma ba za ka ce tuniwa barin koma gefe in da malmala wannan wurin ba musulunci bai yi da wannan ba domin inda ka je kai tsugunan nan to ai ba a tattalu wajen dan haka ba kai kuma da ka shigo sai ka tarar da bayinsu a masallacinsu ko a gidan da aka sauke ka water system ne kai kuma bayin da ka saba tsuguno a gidanku fillatirin ne irin wannan bayi ne na gargajiya to ka tambaye su ya ake amfani da wannan to birnin taka kenan da wayewa amma ka je ka yi tsuguno ka ɓata masu bayi ka damalmala shi da abin da bai kamata ya damalmala ba ka fito ka yi tafiyanka to sunan abin da ka yi ƙauyanci sunan shi gidadanci sunan shi duhun kai rashin sanin ya kamata kuma ka bayyana jahilcinka a fili mun gano wannan da kyau ku shi yasa bahaushe yana cewa da ƙauyenci ne ko da wauta ne ya ce gara gidadanci ko eh gara ka je ka tambaye su ya ake amfani da wannan abun su gaya maka da ka je ka yi abin da ba shi ke nan ba allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai mala ya ce wa maji'ul islam bi hazil adab dalilun bayyin ala kamali hazihi shari'a zuwan musulunci da waɗannan bayanai na ladubba to dalili ne ƙarara a kan cikan wannan addinin addinin ba a masallaci kaɗai ake yin shi ba a ko'ina ma wannan addini ana yin shi hatta a toilet jama'a in ya zama ta a bayi ana yin addini tsakani da allah ofisoshin gwamnati ne da gidan gwamnati za a ce ba za a yi addini ba tsakaninku da allah kuma barin tambaye ku shin addini ne ya kamata ya juya komi ko ko komi ne ya kamata ya juya addini shi sa duk mutumin da allah maɗaukin sarki ya danka amanan al'umma a hannun shi ya sani allah maɗaukin sarki ba fa ya danƙa su ne ya gudanar da su da tunanin shi da ra'ayin shi don bai san yadda zai yi ba yasa ku rika nazari duk abin da za ku yi ku san yadda za ku kara martaban addini da kuma al'umman nan ta manzan allah domin ba ku ne kuka halicce su ba kuma ba bayanku ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce wa ri'ayati hali masalihil ibad sannan wannan shari'a na musulunci tana matukan kula da lura da abin da zai zama maslahan bayi ne an gane shi yasa a cikin addinin musulunci kullum ana gabatar da masalihul ibad akan duk wata maslaha menene zai zama maslaha ga talakawa 'yan ƙasa ko 'yan jiha ko 'yan yanki ko 'yan gunduma 'yan kaza dole ne a fara duba wannan maslahar kafin kowace irin maslaha jama'a muna gano wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce wasti abi hali jami'il adabin nafi'a da kuma irin yanda shari'ar musulunci ta tattaro dukkanin wasu ladubba masu amfanarwa ga al'umma ta taho masu da shi sawa'un fi wa sawa'un fi umuril ibadat awil mu'amalat aw adabin aw akhlaq shari'ar musulunci ta zoma ma al'umma da kowane al'amari suke bukata na addini ta hanyar gudanar da ibadunsu na gabbai sannan mu'amala tsakanin wane da wane wance da wance wane da wance da kuma gari ya gari da sauransu da kuma ladubba wanda ya kamata ɗaiɗakun jama'a su tsaye a kanta awil akhlaq ko kuma ɗabi'u shi yasa idan mutum ya aje ɗabi'an islam ya riga karanto ɗabi'a a cikin tunanin shi da zuciyin shi ko yana son ya nuna maka akwai inda yake musulunci akwai inda kuma yake kafirci mun idan kuka bibi karatun da muka yi a cikin littafin arisalatu risalatu mun gabatar da bayanin cewa wannan gangan jikin duka wayi shi rububiyan ba na Allah ba ne to uluhiyya kuma nashi ne kenan duk abin da wannan gangan jikin zai yi to ba wanda zai faɗi yadda za a yi shi sewa sai Allah ne shi sa kana zuwa da naka to ka rushe rububiyanka rububiyya na tashi al'asma wa sifat to ita kuma ta lalace kenan uluhiyya an samu matsala madadin ka zama musulmi sai ka zama wani abun kuma can daban allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce fama min she'in yan fa'un nas babu wani abin da zai zama zai amfanar da mutane wa yuqarribuhum ila Allah ta'ala kuma ya zama zai kusatar da su zuwa ga Allah illa bayyanadhu wa raghabat fi wa raghabat fihi face sai da wannan shari'a ta musulunci ta yi ƙoƙarin bayyana ma al'umma dalla-dallan yadda wannan al'amari yake kuma aka kwaɗaitar da su a kan shi wa ma min she'in ya kuma babu wani abin da zai cutar da wannan al'umma au yu'arriduhum li sakhatillah ko ya kai su zuwa ga tsantsan fushin Allah maɗaukin sarki illa bayyanar face an mai bayani dalla-dalla wa hazzarahu hu kuma an ja kunnin shi a kan wannan abun jama'a bayan da za a mutumin da ya fahimci nassoshin alkur'ani ya gane annabi ya zo da abin da ake ce ma bashirun wa nazir gane a wayi gari al'umma suna yin abin da ba daidai ba waya ce wai ka ja baki ke shiru a'a shin bisharar da aka ce ka yi da gargadin yana ina bishara kawai kake yi to ba da awon manzan Allah kake yi ba dole akwai abubuwan da al'umma suke wanda ba daidai ba sai ka zo masu da jan kunni akan wannan abin ku bar kaza ku bar kaza ba daidai ba ne an gano wannan da kyau ko shi yasa kake jin mala ya ce babu wani abin da zai zama maslaha ne ga bayi face sai da allah maɗaukin sarki ya masu bayani kuma ya kwaɗaitar da su akan wannan abin ya ce wa ma min shay'in ya durruhum kuma babu wani abin da zai cutar da su kome shi sa ya kawo shi shai illa face allah maɗauyi arriduhum li sakhatillah ko ya kai zuwa ga fushin allah maɗaukin sarki illa bayyanathu wa minhu face sai da aka yi al'umma bayanin wannan abu kuma ka tsoratar da su sai taka tsantsan da wannan abu ɗin. وقد ورد في حديث سلمان رضي الله عنه حقيقة يا ذو أشين حديث سلمان الله مدوك كين سركي يقارا مش يردين تشوا أن المشركين قالوا له مشركين سكتشي مسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء mun ga annabinku ya ga ya koya muku komi kulla shay'in hatta khiraa har tsugunan ba haya ba abin da manzon Allah bai karantar da al'umma ba hatta al-khira'a faqala ajal salman ya ce haka yake laqad hana an nastaqbil al-qiblat li aw bawlin yace hakika an hana mu fuskantar al yayin fitsari ko yayin ba haya babu addinin da a duniya ne ya karantar da wannan in ba addinin musulunci ba an gano wannan da kyau hatta inda za ka kalla da inda za ka juya ma baya sai da a cikin wannan addinin aka gaya ma ga yadda za ka yi liga itin au au an nastanji bil kuma an hana mu yin tsarki da dama au an nastanji bi aqalli min thalathati ahjarin kuma an hana mu yin tsarki da dutsen da ya gaza uku aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin kuma an hana mu yin tsarki da kashin dabba ko kuma kashi a karatun da muka yi na sahihu muslim mun yi bayani dalla dalla na dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana yin tsarki da kashi ko kuma kashin dabba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu mala ya ce al'adab ya ce babu adabi kaza ilhaja to ne al'adab jam'u adam wal adabu huwa ma yuhmadul insanu alaihi min qawlin aw fi'lin idan aka ce an ladabtar da kai ko an shiryar da kai ko an tarbiyyantar da kai kaza in kai wannan abin to abu ne wanda ake gode ma na magana ne ko aiki kishiyan wannan abin zai zama me yabo mai zargi da tar shi sa waɗannan abubuwan da muke cewa a yi kaza kar a yi kaza adab ne in ka ɗauka yi humadu alaiha in ka ƙi yi zammu alaiha Da su kuma 'yan adam abin da suke so a bar kowa ya rayuwa irin rayuwa na dabbobi abin da yake mai daraja da kima wanda ake riƙe ake tafiya da shi a bashi su ya lalace wannan jama'a tsakaninmu da allah in muka koma ga allah da irin wannan sakarcin anya allah maɗaukin sarki zai maraba da mu allah maɗaukin sarki ya kyauta qada'ul haja ya ce almuradu bihi albaulu wal gha'id abin da ake nufi da shi shine fitsari da kashi to akwai ladubban da aka tsara wa musulmi aka ce waɗannan ladubba ya yi su shine abin da ake son shi ya yi wa abbara bihi bilhaja an kira wannan tsugunan fitsari da ba haya da haja ne li'annal ashiya'a li'annal ashiya'a hazihi yustahaya min Sau saboda irin waɗannan abubuwan ana jin kunya ambatansu mun gane kada kira ka ce wane na zo ne ta jiran in ganka ban ganka ba ka ce na je kashi john na je fitsari ko na je bayi duk waɗannan abubuwan bai kamata a ji a bakinka ba an gane sai dai ka ce na ɗan zagaya ne ko na ɗan kewaya ne kai shiru an gane wannan da kyau ko amma kiri-kiri zai gaji mutum ya ce wane na kashi wane na zawo a'a kai waɗannan abubuwan a shari'a ma ba a yadda mutum ya rika furta su anyhow ba ba a yadda ba a gamsu da waɗannan abubuwan ba wajibi ne mutum ya me a eh? ya rika sakaya su shi yasa ba a ce babu adabil ga'idi awul bauli ba sai aka ce babu adabi qada'il haja al'umma annabi kuna ganewa wai shi musulmin arziki hatta abin da zai faɗa sai an gaya mashi ko me za ka yi wallahi hilla lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce walim ya kul babul bauli wal ga'iti ba a ce babin kashi da fitsari ba sai aka ce babu adabi qada'ul haja yi wa a ويوجد abaru المصنفين من يعبر ja. Kuma ana samun wasu daga cikin malamai marubuta suna amfani da babu adab ja ko babu ja tsarki wa min hu man yu'abbaru bi babi listitaba wasu kuma sai su ce alistitaba wa minhum man yu'abbaru bi adabi da dukhulul khala' wasu kuma su ce babu adabi dukhulul khala ma'khuzun min qawlihi a hadu ahadukumul khala in ɗayanku ya je zagayawa kun gano wannan wani ya zagaya wani ya kewaya kun gano wannan da kyau ku ha wani ka jira shi yana kashi wannan babu ladabi da tarbiyya da ɗa'a a cikin wannan wani na ta jiran ka baka fito ban to na je kashi ne kash jama'a akwai fa wawayen da ke wannan ne wannan ya sa dalili karar gara a faɗa in sun ji sai su me sai su gyara ina fatan mun gano wannan da kyau akwai lokacin da muka yi tafiya motar mu ta ɗan tsaya a wani waje mun baro a mararraba lamba shagari muna neman lamban tireta a tsakankanin wannan wajen sai muka ga wani gari ban faɗin sunan garin su da dama saboda kare mutuncin wannan garin ban tsammanin mutanen garin suna yin ban ɗaki a gidansu mun gane sai ga wasu mata haka yaran mata za su wuce sun shiga gona haka mun gane abin mamaki ga bakin ido suna gani ga yara kwatsam wai kawai sai ɗaya ta ɗaga murya take ce ma ɗayan kai ba za ki kashin ba na ce ji shirin kun gano wannan to sai kunni na ne bai ji ba sai nake tambayan ɗaya daga cikin yaran a'a waɗannan za su tafi wani biki ne wani ƙauye sai ce a'a kashi ne za su je na ce a'a to shi wanga kashi ba a yin shiga gida ya ce to ina babu wajen kashi a gida ya ce gidan mai gari na ɗaya ke da doka ne gidan mai gari ne kaɗai zai gidana sai na yi nima mun gano wannan da kyau ko duka matan garin can ake zuwa sai na tuna al'adan mutanen garin madina farkon musulunci ba sa yin banɗaki a cikin gida haka mata da daddare suke zuwa bayan gari to amma ko da wannan abin haka zai kasance to don allah jama'a a zo ana faɗin wannan abu gayan shi ba zai yiwu ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam wal adab huna idan aka ce adab ladubba to akwai adab ƙauliya akwai adab fi'iliya akwai ladubba waɗanda suke na magana akwai ladubba wanda suke na aiki to duk a cikin wannan babi da izinin allah malam zai zo mana da bayani dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya filla-filla a kansu bi iznillah mala ya ce karahatu dukhulul khala bima fihi zikirullahi ta'ala za a mana bayani a hadisin farko shari'ar musulunci ba ta yarda mutum ya shiga ban ɗaki da duk wani abu wanda yake da ambatan allah ba ba lalle sunan allah ba in dai wannan abin na allah ne ba za a shiga da shi ba ko da kuwa wani rubutu ne wanda yake bayanin farallan alula kun gani ko sunnoni ko mustahabban sallah da tsarki to wannan ba za a shiga da shi ban ɗaki ba sau da wannan yana daga cikin zikirullahi ambatan allah ambatan ibadan allah ambatan allah ne an gano wannan karkace ta yaba wani abin da ya shafi allahu ko ar-rahman ko ɗaya daga cikin al'asma a ciki kawai bayani ne kawai gashi nan dai kawai na addini ba a'a sam in dai zikirun lahi ne a je shi a waje kun san mun sha tattauna matsala daga cikin matsaloli mu ce mutum ne zo da ƙur'ani sai na jin tsoron ya shiga da shi ban ɗaki ne yana tsoron ya aje a waje a saci to ya zai kuma ba wanda zai ba ajiya za mu tattauna wannan insha Allah mala ce an anas bin malikin radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lulun wannan hadisi anas dan malik Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance idza da halal khala'a duk sanda zai shiga ban ɗaki wa ba'a khatamahu sai cire zoben shi sai aje a waje akhrajahu arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi wa huwa ma'alulun ce amma hadisin yana da illa kun gane wannan amma me yasa annabi yake cire zobe saboda mankushin alaihi muhammadun rasulullah an karta akan wannan zoben muhammadun rasulullah shi yake dangwalowa in an rubuta siga sai buga a matsayin stamp an gane wannan ko sealed da sauransu allah ya taimake mu takhrijul hadis ma'ala ya ce ga takhrijin wannan hadisin faqad akhrajahu abu dawud hakika abu dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba na sha tara fi kitabi tsahara babu taharimil khatami babu khatam yakunu fihi zikrullah yadkhulu fi bihil khala babin da ke bayani akan zobe ne akwai sunan Allah ciki za a iya shiga ban da shi za a ga wasu saboda tsaban wai kishin addini na ƙarya sai ga abun wayanta akwai sunan allah ɗan kunninta da sunan allah zobenta da sunan allah to kin ga in zaki je ban ɗaki duk sai wani ma saboda tsabin kishin addini na ƙarya a bayan wayan shi ya sa allah haka ne ba ka ba shiga da shi ban ɗaki kenan donin kishin addini ne na ƙarya ko kuma mutum a rington ɗin shi sai sa kiran sallah ko ya sa karatun alkur'ani duk wannan kishin addini ne na ƙarya ba mahallinsu ba ne kuma bai halatta ba haramun ne an gano wannan kishin addini ne da san addinin da ba a san yadda ya kamata a yi shi ba allah maɗaukin sarki ya kyauta yanzu wanda ce a ah, kiran sallan kuma waya eh kai malami ne kai malami ne ga mutane shiru ba fa wannan abin da ake cewa ring back tune da suke yi an kira ka mai kiran ka ya rika jin wani abu ba wannan shi kan shi bai kamata musulmin arziki ma ya sa shi ba an gano wannan kamata ya ku cire shi sau daga ran da kuɗin ku ya ƙare me za su yi sai samu ku kiɗa an gane sai ga ka kira babban mutum shi ya sa labbai kallahumma labbai kudin ya kare bere niwin ba sai kawai sai janno mai wani kiɗa kawai mai ka in shi ma ba ɗan nanaye ba ne sai ya ji zafi a ran shi kawai ka je sai a nemi ya ake fita daga wannan tsarin ka fita kawai ka ji abin da ya saba na asali ka zauna lafiya akwai wanda ai bai nemi a same wannan abu masu ka samu shi by mistake ya je kotu sai da aka biya shi sai saboda an wulakanta shi su al'ummansu ba a jin wannan ingo kana son kai maintaining wani abin da za a rika jinka na ring back tone ɗinka to kamata ya zama kullum ka sa shi auto renewal kuma ya zama kana da kuɗi kullum a wayanka amma so samu ne kamar wannan dindin da suke sa kawai ya isa an gane wannan da kyau ko ya isa man kana sha'awan a ji addu'a ko a ji wata nasiha da jan kunni to shike ne ya zama kullun da kuɗi a wayanka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tirmidhi ya fitar da wannan riwaya a lamba na 1746 al'imamin nasai a jizgin farko shafi na 178 wa ibn maja al'imam ibn maja ya fitar da wannan riwaya a lamba na 303 min tariqin hammam an ibn jurayj an zuhuri an anasin radiyallahu anhu wa gada allahu jama'a min al da yawa daga cikin manyan mahaddata sun illata wannan hadisi minhum abu dauda fi sunanihi daga ciki akwai al'imamu abu dauda a cikin littafin shi a sunan ba da siyaƙihi bayan da ya koro hadisin tsab ya kawo riwayan a cikin sunan sai illata wannan hadisi bi illatai ne da cewa hadisin yana ɗauke da illoli guda biyu al'awwal illa na farko tarkul wasita eh tarkul wasita bunu jarir بين بن جريج والزهري فقد قيل إن بن جريج لم يسمع من الزهري يتي أنسى مقابة أنسى مو gociya an samu ba mutum ɗaya tsakanin zuhuri da ibnu juraij an samu inkita'i kenan wa inna ma rawahu an ziyad ibn sa'adin asali ibnu juraij ya samo hadisin ne daga ziyar dan sa'ad ziyar dan sa'ad daga al'imamu zuhuri an gane shi yasa idan aka kama ka da tadlisanci kwaya ɗaya ga malaminka sai ka goce shi sai kake ƙoƙarin danganta kanka da malamin malaminka har abada ba za a ƙara yadda da kai ba ballantana addinin ko ilimin da ka zo da shi an gane ka yi tadlisanci ko kuma an samu inkita'i ba za a yadda da kai ba hadisin ka ya zama ma'alul duk abin da yake kawo mutane akwai illa ina fatan mun gano wannan da kyau misali malaminka ne ma laifi kun je neman aure sai ya kasa ka sai ka tafi da jin haushin wannan to in an zo karantar da addini dole ka ce wani malaminka ne kana goce shi sai a ce to duk maganan kama ba za a ƙara yadda ba daga yau saboda kai ba mai gaskiya ba ne kenan ƙoƙarin kautar da wani saboda wani dalili illan yana koma kan wannan ne ko kan mai kauciyar iza jama'a da sun san abin da ake ce ka'idan ilimin hadisi ko da mashirmanta ba sa su a cikin rudani ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace asani illa na biyu da al'imam abu doda ya ambata kan wannan hadisi shine kalbul matan bakhir bi akhir bi akhar mala yace juya hadisin an samu taqalib wa anna sawab asalin riwayan shine an ibn jurayj an ziyad ibn sa'adin an zuhuri an anasin أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق kun ji da hadisin yake annabi ne ya sa aka yi mai zobe na azurfa sun alƙaho daga baya ma sai yadda zoben fawahima hammam bin yahaya sai hammam ɗan yahaya sai ya samu wahami wajen ruwayan hadisin sai ya ɗauka annabi in zai shiga ban ɗaki ne sai ya aje zoben a yar waye warawahu an zuhuri eh tarku ziyad bin sadin wa'ata bi hazal lafz kana idza dakhala al-khala wada khatamahu wa qad naqala al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya kawo wayan a juz'in farko shafi na 95 kalamu abi dawud fi sunanihi wa qarrahu ya kawo wancan magana na al-imam abu kuma ya tabbatar da maganar cewa haka take wa qala yace haza huwa al-mashhur an ibn wannan ita ce shahararriyar magana daga ibn jurayj duna hadisi hammam amma ba ruwayan hammam ba wa Nasayi nasai kama fi sunan al-kubra haka al-imam nasai ya fadi cikin sunan al-kubra juz'i na 8 shafi na 384 yace hazal hadis ghairu mahfuz wannan hadisi ba mahfuzi bane wa naqala al-hafiz an ad-darqutni annahu qala <clears throat> بشذوذه وضعفه وضعفه النووي وأزا وأزا تضعيفه إلى الجمهور شيء الإمام النووي yace dukkanin malaman hadisi ma sun raunata wannan hadisin gaba ɗaya sun ce hadisi ne wanda bai tabbata ba kun gano wannan da kyau ku al'imamu dara ne shi kuma ya ce hadisi ne ma wanda yake shaz ka gairu mahafuz kenan waƙala ƙala akharun wasu malaman suka ce laysa fihi wahamun babu wahami cikin wannan riwaya bal hazal hadis hadis sai dai wannan hadisi ne daban balhaza hadisun wa hadisun hadisai ne guda biyu wannan aja zoben da yake shiga ban ɗaki daban wancan zoben da aka yi mai na azurfa daga bayayar shi kuma wannan daban mahala yake cewa fahuma mukhtalifan sanadan wa matanan waɗannan hadisai guda biyu sun sha bamban da juna a duniyan isnadin su da kuma matanin su fa hadisul bab rawahu ibn jurayjin an az-zuhri bila wasita wan nasa wa thani bi wasita aka ce asali ma ai ibn jurayj akwai sanda ya ruwayan hadisin da wasita na ziyad dan sa'ad a lokacin kuma ya ruwayan bi gairi wasita ba tare da wasitan ziyad dan sa'ad ba ina fatan mun gano wannan da kyau to haka waɗannan malamai suka yi ƙoƙarin kawo gudunmuwan gaugawa domin ceton wannan hadisi daga rabtawa wa kaunu dhihin hammam alhadisi Sani ilal awwal إلى الأول ma sanadin wa matanan Mardudun. malin ce kasancewan a tunanin cewa hammam ya shigar da wani hadisi cikin wani tare da cewa hadisan mataninsu da isnadansu sun sha bamban wannan abu ne da ba za a karba ba li'anna zalika la yakunu illa an gaflatin shadida wannan bai faruwa sai in akwai rabkana mai tsanani la yahtamilu halu hammam wanda irin wannan rabkana bai kamata a ce hammam yana da shi ba an gano wannan akwai mutumin da idan gafala irin wannan ta same shi kai tsaye ana ji da gani za ce zai iya an gane akwai wanda kuma idan aka zo da irin wannan gafala game da shi zaka ce a abu zai yiwu ba shi sa so da dama ya kamata ku zauna wai shin waɗanda kuke rayuwa da su kuke gudanar da wata harka da su wai shin wai su menene suka karanta kuma da menene suka goge suke karantarwa harkan hadisi ko bai yadda da mutum ya zama gafili ba an gane wannan ko ya zama yana da shirme yana da wahami idan da wannan ko za ka samu problem an gane za ka samu problem irin wannan majalisin da ake zama kara zuba ko to majalisin da ake karanta da fikihu ne so duk irin waɗannan ƙawaye ɗin ba su majalisar loga to duk irin waɗannan hayaniyan za ka je ka same su baka da problem amma majalisun aƙida majalisun hadisi majalisun tafsiri ba ka taɓa samun wannan ba saboda su 'yan kaf ne jama'a kuna gane wannan shi yasa tsare-tsarenmu da ka'idojinmu idan duk wanda ba zai iya masu ba ko to Allah ya zauna ya zauna da kanshi lafiya ba za mu canza mu zama mashirmanta ba ya gari ka san wannan dole kan wannan ka'ida za mu tafi yanzu gashi ya ce ghaflatu shadida sai ce hammam ba zai taɓa yiwa irin shi ya samu irin wannan ba ta ma kalli mafi yawancin ɗalibai kaga wannan gafla a shadida a sayi'a ita ke tare da su duk sanda gaya masu magana sai an maimaita duk sanda gaya masu magana su sun manta duk sanda aka ce masu kaza ba su ɗaukan shi da muhimmanci, wannan ita ce alghafla a shadida ita ce ɗabi'ar rishdin ɗan sa'ad suka ce kana salihan fi dinihi mughfalan fi riwayati fatarakuhu mutumin kirki ne a fuskar rayuwa da addini amma a wajen ruwaya ghafili ne sai malamai suka zayyana mai matrok duk abin da ya faɗi ba za a yadda ba allah maɗaukin sarki ya kyauta shi za ku gyara zamanku mala ya ce fa inna hammaman hafizun kabir thika mala ya ce domin hammam babban mahaddaci ne kuma amintacce ne nagartacce yufhamu haza min haza yana iya gane wannan umarnin daga wannan jama'a daga lokacin da mutum ana gaya mai umarni kaza bai gane kaza la ya kuna sikatan abadan masuka eh, ba da ba a da amincin maganan da ake gaya maka za ka iya kiyaye ko ba za ka iya kiyayewa ba ba wai kai suka ba ne an baka kuɗi baka sata ba kai salihi ne mun gano wannan shi za ba ce mai sale kada kai shiru ba kai an amince da kai kai mai gaskiya ne kai mai alkawari ne kai mai amana ne to an ta siffanta ka za ce salihan fi dinihi wa halaki amma akan abin da ya shafi riwayan ilimi da kan garo da tsari na zamantakewa sai su kira ka da kalman sika amma in aka zarge ka da wani doro durido a cikin irin wannan yanayin to shikenan ba za su taɓa yadda da kai ba to hammam hafizun kabirun sikatun a ce yana da wannan suka ce ba zai yi game da haƙƙin shi ba to shine sai mala ya ce fala maniya an yakuna ho hadithan ba abin da zai hana a iya gano cewa hammam yana da wasu hadisai ne guda biyu da ya ruwaito wa kan mala ila zalika ibnu hibban daga cikin malaman da suka fahimci wannan akwai al-imam ibnu hibban fa zakara kilal ne sai kawo waɗannan hadisai guda biyu fi sahihihi a cikin littafin shi mai suna sahih na ibnu hibban na farko a juz'i na hudu ya kawo shi shafi na 260 na biyu a juz'i na sha biyu shafi na 304 wa min ha'ula aidan al-mundiri daga cikin malaman da suke da irin wannan tunani akwai al-hafiz al-mundiri fa innahu naqala tahsin at-tirmidhi li hadha al-hadith shi ya bada labarin ai al-imam at-tirmidhi ma ya ce wannan hadisi ne mai kyakkyawa wani kala kalamul ulama fi hammam a nan ne ma ya kawo zantutukan malamai na yabo da jinjinan da suka yi hammam sun makala sannan ya ce wa iza kana halu hammam hakaza idan halin hammam ya zama kazalika fa ya tarajjahu ma qalahu tirmidhi to sai a ɗauki maganin tirmidhi a ce hadisi ne hasan jama'a kuna gane abin da malai yake faɗi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ha'ula'i sahibin manhal azbi al daga cikin maganganu akwai maganganun da mai littafin al-manhal azbi al-mawrud fa dafa fa shi wannan malami tsayawa ya zama sojan kariya dan bangan da ya banga bangan kare hadisin wa qala yace inna da'awa ghalatu hammam cewa wai hammam ya yi kuskure wa tafarradihi ghairu musallama da kuma cewa shi kadai ya rawaito hadisi ya ce wallahi ba za mu sallama ba an gano wannan da kyau ko za a yi bayani za a zo da abin da yake na ilimi dalla dalla amma bil hikmatu wal mau'izatil hasana domin waɗanda suke madisar rubdugu a baya ai ba ƙanana bane a cikin hadisi sal imamu dara kutuni ne sal imamu abu dauda ne sal imamun nasa'i ne sal imamun nawawi ne waɗannan rukunan hadisi ne ai jama'a muna gane wannan da ke ko to baka cewa abin da suka zo suka ambata suka yi ba daidai ba ne bi mujarradin ra'ayi kuma idan malamai suka gurza abu suka wuce in ka biyo bayansu to in ka sai ka yi magana da kalmomi na ladabi sai malai ce gairu musallama su ba za su sallama wannan ba sai sun yi bayani shi dafe an alhadis din kenan malai ce kala <clears throat> kala sheik abdulaziz bin baz babban malami abdulaziz bin baz ya ce haza aqrabu wa aula kun ga wannan maganar da wannan malamin ya faɗa ita ce zance mafi kusa da daidai ita ce ma ta dace id domin tauhimu thiqat wa taglitihim yahtaju ila dalilin idan mutum ya zama sika ne ka zo ka ce yayi wahami ko kuma yayi galadi to wajibi ne ka zo da me ka zo da dalili mun gano wannan da kyau ko wajibinka ne ka kawo dalilin da ya sa wannan waham ko galat ya faru amma ba mujarradun ra'ayi kawai ka ce an samu galat an samu waham ba wannan gairu musallama mala ya ce wa ta ba a hammaman ala lafza hadisul bab ya haibu mutawakkil albasari hakika wannan riwaya na hammam gashi ya samu mutaba'a akan wannan matsalan da muke tattaunawa na shiga ban ɗaki da duk wani abin da ke ɗauke da sunan Allah ya ya ɗan mutawakkil basari ya ruwaito irinta an ibn jurejin an zuhuri akhrajahu al-baihaqi wanda al-imam al-baihaqi fitar da riwayan a juz'in farko lamba na 95 wal bagawi da al-imam al-bagawi fi sharhi sunna a cikin littafin shi mai suna sharhu sunna a lamba na 189 wa qala fi taqrib a cikin littafin at-taqrib at-tahzib al-hafiz yace an yahya ibn mutawakkil saduqun yukhti'u shi wannan yahaya dan mutawakkil al-basri saduqun mutumin kirki ne amma yana kuskure wa tabahu yahya ad-durais al-bajali sannan ya samu taba'a daga wani mai suna yahaya dan durais albajali an ibn jurejin an zuhuri kama zakarahu dara kutini fil ilal haka al'imam imam ad kutini ya bayanin shi a cikin littafin al'ilal wa ibn durais qala anhu fi taqrib shi ko ibn duraisin dinnan a cikin at-taqrib aka ce saduƙun lakin yulahazu fi hataini al-mutabi'atayn mala ya ce sai dai za a lura a sa ido daga waɗannan mutabo'i guda biyu annahuma laisata min ashabu ibn jurej alkibar su waɗannan ba su daga cikin manyan almajiran ibn jurej jama'a duk wani abin da wani mara kunya ya zo yi ko a yanzu ko kalle shi wane da ya zo mu ma ɗaliban wane ne kana daga cikin ɗaliban shi manya a ƙa'idar hadisi sai wani ƙaramin ɗalibin shi sai ya faɗi magana ko wanda ya zo daga baya har abada ba za a yi da maganansu ba suwaye manyan ɗaliban to su ne kaɗai ake da da maganansu ya daga cin abin da ya saka 'yan wawa cikin ruɗani ɗauka suke wai al'umman duniya wawaye ne irinsu sai suka zo da shirme da shiririta an gane wannan da kyau ko ina jagororinku da aka sani a duniya a ba ma shi da waɗannan to kuke yi wannan ya mai da su baya kuma komawa baya ma tukuna ba su fara ganin komawa baya ba wanda sun riga sun yi kuskure sun ci amana jama'ar annabi kuna gane wannan yanzu kaga an yi kokari ne an zo da wasu mutane guda biyu ga su ma suna hawa kan kujeran Ibn juraid sai aka ce ba su daga cikin manyan ɗaliban shi an gane ba san su ba yo ba san shi ba waye zai magana kan shi an gano wannan hasali allah dai kiyaye mala ya ce khasatan ma'a kalamil ma tare da cewa malamai sun yi magana anna hammaman fara da bihi cewa hammam cikin ɗaliban ibnu juraid shi kadai ya ruwaito wannan karatun waɗannan ina ka samu su a ina ka samu su smogalin ɗinsa aka yi wani faradar bai haƙi huwa min ahal karnil khamis kuma bai haƙi da aka ce ga ruwayan ya kawo shi fa yana daga cikin mutanen karni na biyar bi zan mazannatul khata fi riwaya wanda kadai kawo riwaya cikin sanannin dara a yana in tsinka yadda za a iya samun kuskure Allahu alam kaga kenan yanzu wannan da aka kawo ba da je ko ina malamai sun bi ta da gora sun bige kuma ma da sauran magana wa fil hadisi illatul ukhra har ila wannan hadisin yana dauke da wani illa wa hiya an anat ibn jurayj wa huwa mudallisun in kun ce can ya kubuta ina kuka bar an anan da ibn jurayj yayi kuma shi mudallisi ne an gane wannan da kyau ko wa qala qala al hafiz an quraish ibn anasin an ibn jirejin lam asma min zuhuri shay'an ya ce gashi alhafiz ya ba da labarin cewa ƙureshi ɗan anas ya ce ya ji da kunnin shi ibn jurayjin yake cewa shi bai yi karatu ya ji komi daga zuhuri ba wa inna ma a tsani an faka tabtuhu sai dai ya ce ya je wajen zuhuri sai zuhur ya ɗauko wani jiz'i haka na littafi sai ya miƙa mai sai ya kwafe wa ajaza huli sai ban ijaza yanzu ka je ka ɗauko kasusuwan malami ko ka sake wai daga sauraron wannan kasa ɗin ka ce malaminka ne ko sunanka mudallis har abada ba za ƙare da da magananka ba sai dai ka ce na saurari karatu ta kasa duk in za ka yi bayani shaka za ka ce yanzu wannan ibn juraij sai zama mudallisi duk da wane ne ba shi littafin shi zuhurin ne amma kamata ya ce an zuhuri sai ce me ijazatan rashin faɗin ijaza sai zama ta dillisanci sai zama ruwan shi ba za a karɓa ba ko da malamai sun san ga abin da ya ko wancan ɗabi'an da ya ɗauko wanda bai kamace shi ba bai za su ansa ruwayan shi ba iza jama'a kowa bai gyara zaman shi ba kowa ya san me ake yi in kai sakare ne jama'an duniya ba za a zama sakar karu ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu da ne sai mala yake cewa qala zahabiyu al-imam zahabi ya ce wa kana bin jurejin yarar riwaya bil ijaza bil munawala shi ibn jurej yana daga cikin malaman da ke ganin halaccin ka iya riwaya ta hanyar munawala an miƙo ma ka ansa to an halatta ma kai ruwaya kenan waye ta wasa fi zalika kuma yana ganin wannan ma abu ne wanda ya kamata a fara da shi wa min samma da khala alaihi dakhil fi riwaya an fi riwayati an zuhure ya ce daga irin wannan sakacin ne mutane suka shigo mai da abubuwan da ba nashi ba a cikin riwayoyin da yake danganta ma al'imamu zuhuri li'annahu hamala anhu munawala saboda ya yadda da cewa ya ɗauki ilimi ta hanyar munawala wa hazil ashiya ya da hat tashif irin waɗannan riwayoyi ta hanyar munawala ko ijaza tashif yana shigansu wala siya mafi zalikal asar musamman ma irin waɗannan zamunna walam yakun eh, hadasa fil khatti ba'adu shakali wala naqati musamman ma wajen ɗige-ɗige da wasulla akan samu wasu matsaloli na faruwa wali haza qala ibn ma'in fi ma naqalahu an anhu al-hafiz ibn jurayj laysa bi shay'in fi zufi zuhuri ibn ma'in ya ce shi ibn jurayj in ana maganar zuhuri ba shi ba kowa bane ba sa shi daga cikin ɗaliban shi kawai 'yan saurare ne bai gaza da mazin jin kasad ba laisa bi shi ba kowa ba ne jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ko ya ce laisa bi shi ba kowa ba ne sai ce lam kun hadasa fil khatti tututu wal haza qala ibn fi ma na qalu kaza kaza kaza laysa bi shay'in Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan magana ta mai mai tuni anan fiqhul hadis jama'a na hadisi matacce ne wa huwa ma'alum abin da ibn hajar ya faɗa shi malaman sau kuma suke me suka tabbatar kawai yanzu wannan hadisin sai dai a nemo mai wani hanya ma ba wannan ba kun je inda suke harkan kar karka ci ai malaman hadisi kai baka san me suke yi ba ai maganan da za a fitar maka da fiƙiu su ne suke tantance ta in bata tantanta ba fiƙiu ba zai samu ba an gani kamar ga ce kai baka san aikin da mata suke a gida ba aikin banza suke ba mu ne ke zuwa gona mu nomo mu kawo ba yayin ba su tantance shi ba ba zai zama abinci ba in ko ba ga tsoro ba ta saddamin ka gaba ka ci zai ciwu sai an kawo sun tantance shi sannan ne zai zama abin da za a ci allah maraukin sarki ya samu dace malai ce hadis fiƙin wannan hadisi yana da yawa to amma me yasa muka fitar da fiƙin wannan hadisin alhali ko malamai sun ce huwa ma'alul wanda ka'ida bai kamata a ce an yi ma hadisi sharhi in yana da rauni ba a kosar wayoyin ne na ɗaya kenan na biyu kuma akwai aqwal na immatul fuqaha akan wannan matsalan da ba da hadisin suka dogara ba kun gane akwai ijtihadi na malamai da suka kawo dangane da wannan kadiyyan da dama tana damun mutane kene yanzu misali in wancan hadisin bai tabbata ba ya halatta ka shiga bayi da abin da yake dauke da sunan Allah kenan a'a to me yake nufi shine abin da zamu zo mu ambata a cikin wannan karatun abin da muke nufi kenan a cikin shirin bulugul maram na shaqatiyya muhammad salim ya ce anas radiyallahu ta'ala anhu yarwi hazal hadis li'annahu kana khadim rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce anas ya rawaito wannan hadisin saboda shi mai annabi hidima ne ya san komi wa khadimuhu mulazimuhu fi baitihi shi ko wanda yake maka hidima kullum kuna tare fa adara bi tilkal umur dakhiliya saboda duk wani abin da yake na cikin gida na kololuwa na ƙeƙe da keke yana sanar da shi falaisa kullun nas yahduruna dukhulihi sallallahu alaihi wa alihi sallam al ai ba kowa ne cikin sahabban annabi yake halartowa sanda annabi zai shiga banɗaki daki ba sai wa sai wanda yake hadimin shi ne shine wanda yake wannan wurin wa huna lamma kana anas wallazi yarwi wa anas khadimuhu hofi baitihi yakunu zalika qarina ala anna hadha al-khala al-bait khala al-bait wannan yana nuna cewa shiga ban ɗakin na ina ne da cikin gida ne daga baya annabi yayi baya a cikin gidan shi ka ji wani kuma da hadisi ya fitar mana an gane in ba haka ba in kewayen ban ɗaki ne na waje duk su mugira su ibn abbas da sauransu duk suna wajen za su iya ba da wannan riwaya an gano wannan wanda wasu daga cikin ruwayoyin a cikin sahihu muslim za mu karanta su insha Allah za ka ji kamar wannan hadisin karatun bulogu da na muslim kamar suna ƙara ƙarfafan juna ne ana tafiya a tare Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum